فدين الله تبارك وتعالى بيته وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بنجي تبارك وتعالى يكفي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بكتي شي الله mai rahama ya rike da ce yana da da bangiji ya ce lakad ji'tum shay'an idda lalle kun zo hakikatan da wani abu abin ki a gurin Allah takadu samawatu sama ta kusa ya tafattar na minhu ya tsatsage sama tayi yi kusa ta tsatsage minhu saboda wannan magana watan shakkun art kuma ƙasa tayi kusa ta tsatsage wata khirrul jibalu hadda duwatsu ma sun yi kusan su tsarewa su faɗo saboda girman magana wannan magana tana da girma da yawa saboda ita sama ta yi kusan tsagewa kuma saboda ita ƙasa ta tana neman ta tsage ita ma saboda ita kuma duwatsu suna son su tsarewa daga can sama inda suke su faɗo saboda me an da rahmani walada saboda an yi da'awar Allah yana da da wannan mummunar magana ce a gurin Allah amma kai in an ce kana da da ai abin murna ne saboda kai na tafashe ne ba ka da siffar kamala ta cika gaba da amma Allah da yake siffarsa ta kamala ce baya bukata daga kowa an gane wa ma yanbaghi rahman bai kamata ba ga Allah mai rahama an yattakiza walada ya rigida wannan bai dace ba samsam a ce Allah yana da da in kullu ba ma wani man fi samawati wal ard wanda ke cikin samai da kasai ba wani illa atir rahmani abu sai dai zai zo ma Allah a matsayin bawa ne duk abin da ka sani na mala'iku na duk halitta da take cikin samai da ƙasa bayi ne kawai a wajen Allah laqad haqiqa ahsahum Allah ya kididdige su ya san adadin su wa addahum adda kuma Allah ya kididdige su da kirgawarsa duk abin da ka sani a cikin sama da ƙasa Allah ya san adadin ka tambaye shi mutane nawa ne a duniya zai gaya mu a sama mala'iku nawa ne aljanu nawa ne kwari nawa ne dukkansu wa kulluhum kuma dukkansu ati za su zo ma Allah yawmal mace ranar tashin alkiyama fardan daya daya kowa shi kadai zai tafi kamar yadda ba a zo tare ba haka yin an tashi mutuwa ma ba tare za a mutu gaba ɗaya kowa ɗaiɗai ɗinsa zai tafi sharhul kalimat وقالوا اتخذ الرحمن ولدا أي قال العرب الملائكة بنات الله لا رباوا سكتي الملائكة ملائكو بنات الله آيان ألا ماتا وقال النصارى سكما نصارى سكتي عيسى بن مريم عيسى ابن الله سكتي عيسى أن الله أنقاني جئتم شيئا إدا ma'ana kun zo da wani abu munkaran azima abun ki mai girman gaske ya tafattarna ya tashaffafna wato kenan sama za ta sassage min azmi hazal kauli saboda girman wannan magana an gane saboda girman wannan magana sama za ta tsage wa shiddatu qubhihi da tsananin munin wannan magana وتخر الجبال حدا أي تسقط الجن أو تدوى تنسي قصص فبقاقو ستريو وتتحدد وتنحدم ذات ɓuɓɓuge ta sarewa ta ruso an gane saboda tsananin baƙin wato wannan magana da ba a so an da aulin rahmani waladan ai min ajili iddi'a'ihim saboda kawai da'awar da suka yi na cewa annalin rahamani azza wa jalla waladan cewa lalle Allah magwaye da daukata yana da da ko walim ko wa ma yanbagi to a gyara don nan ya kawo walima ko na ku haka yake tafiya wa ma yanbagi ai la yasluu baya kamantuwa wala yaliqu bihi zalik kuma baya dacewa hakan da Allah li'annahu rabba kulli shay domin shi Allah ubangijin komai ne wa malika hukumun wallakin sa don haka bai kamata ya zama yana da daba illa ati rahmani abdan ay qadian kowane abu zai zo wajen Allah ne qadian yana kaskantacce munqadan yana mai jawuwa ka'inan man kana duk yadda abin ko ya kasance komin girman sa zai zo a wajen Allah mai tawazu'i ne fardan ma'anansa ne ai laysa ma'hu shay'un mutum zai tafi wajen Allah ne ranar tashin alkiyama babu komai tare da shi la mala babu kudi wala sultana babu power mulki wala nasira babu mataimaki la ba musa sai ma'anar ayat ma zalar siyaku fi wato har yanzu Al-Qur'ani bai gushe ba ko wannan sura bata ta gushe ba tana koro maganganu fi zikiri makulatin cikin wato ambatan maganganun ahalus shirki waɗanda suke ma'abota shirka wal da jahilci wal raddi alaiha da kuma yin raddi akan maganganun da suka zo da shi min kibalil haqqi dangane da abin da ya shafi fuskar gaskiya tana raddi akan wannan tabaraka wa ta'ala mabuwayi da daukaka shine Allah qala ta'ala mukbiran anhum Allah ya faɗa yana mai ba da labari akan abin da waɗannan jahilai mushrikai suka faɗi wa qalu ay ulaika kafiruna. waɗannan kafiran su ne suka ce ittakhadha ar-rahman waladan ai Allah mai rahama ya dake da iz qalat ba'dhum alqaba'il al-arab yayin da sashin wasu kabilun larabawa suka ce almala'ikatu banatullah suka ce mala'iku ƴaƴa ne na Allah wa yahudu su kuma yahudawa suka ce uzairu ibnullah wato uzairu dan Allah ne wa nasara su ma nasara suka ce almasihu ibnullah masihu dan Allah ne yaqulu ta'ala lakum Allah yana gaya musu a wannan gurin ba da an zakara bayan ya ambaci ko mm-hmm. qaulihim maganarsu da ya ce laƙar ji'itun shay'an idda hakika kun zo da wani abu mai girman abinci ai a taitun bi shay'in munkar kun zo da wani abu abinci azim mai girma ya tafattar na minhu sammai sun kusata su tsatsage saboda shi ai na minhu wato sama tana gab da ta tsage dan wannan magana liqubuhi hadha alqawl saboda munin wannan magana wasu su'ihi da munin sa an gane wa tanshaqqu ardu kuma duwatsu za su tsatsage wata ƙasa ce za ta tsatsage wata khirrul jibalu hadda duwatsu za su faffado suna tsarewa ai tasqutu li azbi hadha al dutse yana yankewa daga inda yake ya faso saboda girman wannan magana li'annahu mawqidun lil jabbar domin yana fushi saboda abin da aka lika ma ubangiji mai tilastawa azza wa jalla mabwaye da daukaka walaula hamalahu ko hamluhu kai walaula hamluhu ba dan hakuri ko hilmuhu walaula hilmuhu ba dan hakurin Allah ba wa rahmatihi da rahamarsa ba an gane hmm. lamassal kaunu kulluhu azabun alim da azaba mai radadi ta shafi dukkan halitta gaba daya an gane hmm. wa da yake an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awar Allah yana da ɗa, in ba don haƙurin Allah ba in ba dan rahamar Allah ba da azaba ta shafi dukkan halitta gaba daya saboda da'awar liƙa ma Allah da ai an nasabu lirrahmani waladan saboda sun jingina ɗa a wajen Allah wa ma yanbaghi lirrahmani bai kamata ba bai dace ba ga Allah mai rahama ai la yaslihu lahu baya kamantuwa da shi an gane baya dacewa baya ingantuwa da shi wala yaliqu bi jalalihi kuma bai kamantuwa da girman ubangiji wa kamalihi da cikan kamalarsa shi Allah ake yana da ɗa annal walada domin shi da natijatu shahawa ko wato sakamako ne da yake fitowa na sha'awa bahiliya wannan sha'awar ta dabba ce ko ta ɗan adam arimatun wadda take ingiza ɗan adam ko kuma sha'awa ta neton halitta tadfa'u zakar ila al al-unsa wanda wannan sha'awar ita take da namiji zuwa ga macensa fa yakunu bi idnillahi al-walad da wannan sai Allah ya sa da to Allah kuma ba shi da wannan an gane wallahu azza wa jalla munzihun Allah ko munazzahun Allah an tsarkake shi ko bai tsarkakewa ne an mushabahatihi da a ce yayi kamantuwa li makhluqatihi ga wata halittarsa don haka ba yi da nan wa kaifa yushbihuhum ta yaya Allah zai yi kama da mutum ko wata halitta wa huwa khaliquhum kuma Allah shi ne mahalicin su hmm? wa mawjuduhum kuma shi ne ya samar da su min al-adami daga babu a ce ya yi kama da su babu an gane ko wa qawluhu ta'ala fadin Allah da yace in kullu man fis samawati ai ma babu duk wanda ke cikin samai da kaskai ba wani illa atir rahmani abdan sai dai zai zo ma Allah ne bawa hadha burhanun ala butlani qawlil kafirin jahilin. malai ce wannan dalili ne hujja ce akan bacin maganganun kafirai jahilai idhil ladhi domin su ne waɗanda mamin ahadin yace domin ai mamin ahadin fis sama babu wani mutum daya ko babu wani daya a cikin sama aw ardi ko a cikin ƙasa min mala'ikatin na daga mala'iku wa insin da mutane wa jinnin da aljanu illa Atin rahmani abdan sai dai gobe zai zo ma Allah ne a matsayin bawa an gane khabi'an yana mai kaskantar da kai zalilan kaskantacce munqadan mai biyayya mai jawuwa ga dokokin Allah yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama kaifa ya aqilu ittikhazuhu waladan da yaya hankali zai iya cewa Allah ya riki da ta yaya izil waladu yatlubu lil hajati ilayhi domin ai mutum yana neman ɗa saboda wata bukata da yake da ita zuwa ga dan ko hmm. wal ghaniyu an kulli khalqihi mawadaci daga dukkan halittarsa ma hiya hajatuhu menene bukatarsa ila abdin min ibadi zuwa ga wani bawa daga cikin bayansa Allah bai da wata bukata ko hmm. ya kulu haza ko a ya ko allahumma inna na bura'u ilaika ma ya kulu jahilun bika abdadu na an tariki hidaya suka ko wanda su iyaye suna suna fada cewa Allah muna barranta zuwa gareka daga abinda jahilai suke faɗa gare ka waɗanda suke batattu daga barin hanyar ka. wa kauluhu ta'ala fadin Allah da yace laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya kiyaye halittar sa kididdigawa kuma ana kirgawa in ilmuhum wahid wahidan wahidan Allah ya san su daya daya walau kana bainahum ilahun ma'ahu aw waladun lahu da ya kasance tsakaninsu ko a tsakaninsu akwai wani abin bauta ko ɗa gare shi la'alimahu da ya sanar da su ha za burhanun akhar ala butlani tilka da'wati al saboda haka wannan dalili ne akan bacin hujja dalili na waɗanda suka kafirce suka jahilce suka zamanto masu dalilai ɓallatacce an gane ko wa qawluhu fadin Allah da yace wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda dukkan za su zo ma Allah ne ranar tashin alkiyama dai dai dai dai hada raddun wannan raddi ne ala ulaika alladhina yad'una annahum a bisa waɗanda suke da'awar cewa in bu'isu an gane in an tayar da su ya kunu lahumul malu wal walad ‘ya'yan za su kasance mataimaka a gare su da dukiyarsu wa shafi'u da ceto wanne siyar da kuma neman da taimakawa babu kowa shi kadai zai zo wa akbara ta'ala sai Allah ya ba da labari annahu ma min ahadin illa wa yatihi yawmal qiyamati fardan babu wani face sai ya zo ma Allah ne ranar tashin alkiyama shi kadai laysa ma'ahu shafi'un babu wani mai ceto tattare da shi wala nasirun babu wani mai taimako wala malun babu kudi wala sultanun babu fawa ta mulki Allah ya gama da al'amarin mutane eh, wannan shi ne ma'anar aya a dunkule ayoyin to sai darussa kuma kamar guda hudu darasi na farko shi ne azumul kazibu alallah girman yin ƙarya akan Allah akwai girma zulubin yana da girma abin yana da nauyi musamman ma binisbatil waladi dangane da liƙa ma Allah ɗa awi shariki ilaihi ko jingina masa abokin tarayya awi alqawli alaihi bidun ilmi ko kuma ka yi magana akan Allah ba tare da ilimi ba waɗannan dukkan su laifuka ne manya-manya guda uku ka jingina ma Allah ɗa to abin yana da girma ka ce yana da mataimaki abin yana da girma ka yi magana a kansa babu ilimi abin yana da girma Allah so na uku bayanu a na biyu kai bayanu anna kullal makhluqat bayani ne akan cewa dukkan halittu na Allah min ajliha ko min ajalliha ko min ajalliha daga manya-manyanta halittu ila a zuwa ga waɗanda suke kaskantattun su marasa girma laisa fiha ghairun babu wani dukkansu da mai girman da mara girman babu wani a cikinsu illa abdul lillah bawa ne kawai ga Allah an gane ko wa nisbatul insani danganta dan adam awil jan ko aljani ka danganta shi ula'ika ila Allah awil malak ko mala'ika ila Allah zuwa ga Allah هي عبد لرب مالك malikil العزيز الحكيم wato dukkan su waɗannan bayi ne ga ubangiji mallakar ce mai rinjaye ne a kansu mabuwayi ne ko mai hikima na uku bayanu ihadatullahi bi khalqihi bayanin cewa Allah ya kewaye halittarsa da sanin su gaba daya wa ma'rifatihi da sanin su li adadihim da kuma sanin adadin su wala yagibu an ilmihi ahadun minhum babu wani ɗaya da zai buya daga ilimin Allah a cikin Allah ya san adadin kowa ko to kaga kenan ba wanda zai bace a filin tashin alkiyama balle a manta shi tunda duk an jaruma baka zo za a ce akwai ɗaya bai zo ba misali tunda Allah ya san abin da ya halitta duka wala ya takallafu an mawqifil qiyamah babu wani ɗaya da zai iya jinkiri ya ki zuwa matsayin wurin tsayuwar tashin alkiyama an gane faradda min ko ay faradun um ɗaya ɗaya kun sa da zasu zo idil kullu ya'ti llahi ta'ala yawmal qiyamati farda domin kowanne zai zo wajen Allah ne ranar tashin alkiyama shi kadai ba tare da wani ba wannan shine